daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16 22 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa a kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta alfa rediyo da ke Kumasi baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masuware mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe uku kenan agogon ghana amma goma na safe a nan washington dc yau asabar shida ga watan janairun shekarar 2018 ga kanin labaran duniya shugaban amurka donald trump zai gana da 'yan jam'iyyar republican da ke majalisar dokokin kasar haɗe da 'yan majalisar zartawarsa malaysia ta ce ta amince amurka ta ci gaba da neman jirgin nan nata da ya bace a shekarar 2014 mai lamba 370 sojojin ruwan amurka sun ce sun gano wani jirgin sama na haya da ya auka cikin tekun philippines to a najeriya an kai wani hari a karamar hukumar laudi ke jihar taraba wanda ya yi sanadin salwantar rayuka mutane sun shigo da cewa su suna neman shanu sai suka ci gaba da kone-kone da kisan jama'a a yanzu haka a rikon da muke da shi sun kashe mutane fiye da goma a garuruwan nan sun kona gidaje to a jamhuriyar nijar kuwa kungiyar addini ne suka gudanar da wani taron fadakar da jama'a kan yadda wasu mutane ke fakewa da addini domin yada akidin haddasa fitina da rarrabuwar kawuna da haka muke kiran wato al'umma musulmi musamman iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu kar da sunan addini a ja 'ya'yansu a saka su wata hanyar da bata dace da musulunci ba muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku da wasu kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana amma da farko ga cikakkun labaran duniya masu saurare assalamu alaikum shugaban amurka donald trump zai gana da 'yan jam'iyyarsa ta republican da ke majalisar dokokin kasar haɗe da 'yan majalisar zartarwarsa za su yi wannan ganar ce kuwa yau a camp david domin duba muhimman batutuwan da gwamnatin za ta baiwa muhimmanci da ke da nasaba da majalisar dokokin kasa ciki ko har da batun zaben wa'adi da za a gudanar cikin watan nuwamba shugaba trump ya ce za mu tafi camp david da 'yan jam'iyyar republican musamman ma manya-manyan sanatocin ta domin ganin mun ciyar da amurka gaba shugaban yana wannan kalamin ne a daidai lokacin da yake barin fadar white house akan hanyarsa ta zuwa wurin wannan taro haka mataimakin shugaban kasa mike pence da sauran ministoci da dama za su halarci wannan taron shugaban dai yana neman ƙarin wasu na sauri baya ga wanda ya samu na ganin ƙudurin nan na haraji wanda riga ya zama doka wasu daga cikin batutuwan da za su ɗauki hankali ko kuma su yi tasiri a wannan taron sun haɗa da batun kasafin kuɗi kayayyakin mawa rayuwa jin daɗin jama'a batun shige da fice da kuma maganar zaben tsakiyar wa'adi yanzu ya zame wajibi 'yan majalisa su amince da wato kuɗin da za a yi amfani da su wajen tafiyar da gwamnati daga yanzu zuwa 19 ga watan nan da muke ciki domin kaucewa kulle tafiyar da daukacin ayyukan gwamnati sai kuma batun ɗaruruwan yaran nan da suka shigo amurka ta barauniyar hanya daɗa ko za a bar su ci gaba da zama ko kuma za a ce su san inda dare ya musu shi ma wannan batu yana gaban majalisar dattijai kuma ana fatan za a tattauna shi a wurin wannan taron malaysia ta ce ta amince amurka ta ci gaba da neman jirgin nan nata da ya ɓace a shekarar 2014 mai lamba 370 ministan sufuri na ƙasar ta malaysia leon tiong lai ya faɗa yau asabar cewa kamfanin da ke wannan aikin zai ci gaba da aikin ne akan yarjejeniyar nan na sai ya gano jirgin ne za a biya shi amma idan bai gano ba to ba za a ba shi ko sisin kwabo ba ministan ya ce haƙƙin gwamnati ne ta ba da amsar inda wannan jirgi yake idan dai ba a manta ba wannan jirgi mai kirar 777 ya bace ne akan hanyarsa ta Kuala Lumpur zuwa Beijing dauke da fasinjoji 239 kuma tun sa'ilin da ya batan dabo kawo yanzu ba labari. gwamnatocin malaysia china da australia sun dakatar da aikin binciken wannan jirgi a cikin shekarar ta gabata wato shekarar 2017 sai dai kamfanin na ocean infinity na amurka da yake ci gaba da wannan aikin binciken ya faɗa yau asabar cewa tuni jirginsa ya fara wani sabon lalube domin ganin ya amfani da wannan damar na yanayi inda yake jin zai iya gano wannan jirgin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc sojojin ruwan amurka sun ce sun gano wani jirgin sama na haya da ya auka cikin tekun philippines inda ya kashe matuka uku jirgin kira c2a na kamfanin greyhorn ya fada cikin teku ne sa'in da yake ka hanyarsa a ranar jajibirin cika ciki zai kai fasinja da wasu kayayyaki da ya dauka a filin jirgin da ke sansanin sojojin amurka a japan zuwa filin jirgin saman ronald reagan kwararru a harkar ninkaya ne aka baiwa wannan aiki a cikin watan da ya gabata a wata sanarwar da sojojin ruwan suka fitar sun ce tawagar nasu mai aikin binciken jirgin sun gano shi ta alamun nan ta na'urar kamo bayanai daga nesa jirgin na c2a ya fada a zurfin da ya kai taki dubu goma sha takwas da ɗari biyar ne wanda wannan shine mafi zurfin da aka samu a nan kusa-kusa sojojin ruwan suka ce tawagar masu wannan aikin za su dawo sansanin da suke wannan aikin cikin sati guda domin tattaro tarkacen jirgin zuwa bisa ganga suka ce za su yi duk abin da za su yi domin ganin sun dawo da tarkacen jirgin har ma da ma'aikatansu da wannan hatsari ya rutsa da su an samu nasarar ceto mutane takwas minti arba'in lokacin da jirgin ya yi wannan hadarin a cikin watan nuwamba sai dai har yanzu ana na ana binciken dalilin hadarin wannan jirgi. babban kotun ƙasar rasha ta tabbatar da dakatar da shugaban yan adawa alexis navalny daga shiga takarar shugaban ƙasa wanda za a yi a cikin watan maris mai zuwa idan allah ya kai mu babban kotun ta amince ne da bukatar hukumar zaben kasan wato central electoral commission a turanci na shawarar da ta yanke cewa za ta dakatar da navalny saboda zargin da ake yi masa na aikata ayyukan asha sai dai navalny shi da magoya bayansa sun ce wannan dakatarwa ba komai bane illa tsakwaran siyasa akan haka ne navalny ya kira 'yan kasar da su fito domin gudanar da zanga-zanga a ranar 28 ga wannan watan kafin lokacin da za a gudanar da zaben shugaban kasan bayanai na cewa ga bisa dukkan alamu shugaba mai ci vladimir putin ne zai iya sake lashe zaben domin wani wa'adin shekaru shida idan an gudanar da zaben a cikin watan maris mai zuwa navalny ya ce putin wanda ya kwashe shekaru goma sha bakwai kan karagar mulki a matsayin shugaban kasa da prime minister ya kamata a ce ya sauka ya ba wasu wuri ya ce alhali ma farin jinin putin ya dogara ne ga yawan farfagandan kafar yada labarai na gwamnati da kuma hukumar zaben kasar da ta hana wasu 'yan kasa da suka cancanta tsayawa takara putin wanda tsohon dan hukumar kgb ne zai tsaya takara ne a matsayin dan takarar je kai da halinka abinda masu kula da harkokin siyasa ke cewa zai kara masa tagomashi sabanin dan takarar jam'iyya na yi ka sauran kawayen kasar dai suna yaba wa shugaba putin na dawo da martaban kasar tare da ƙara inganta matsayin rasha a matsayar musamman matsayar kasar da take fada a ji a duniya musamman akan rawar take takawa a syria da ukraine ladan ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a Najeriya rahotanni na cewa an kai wasu hare-hare a wasu ƙauyuka uku da ke karamar hukumar lau a jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya lamarin da ya haddasa asarar rayuka. Daga yau ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. Kamar yadda ma rahotanni suka bayyana wasu mahara da ake zargin 'yan kabilar bace mane suka yi diren mikiya a wasu ƙauyuka uku a wani yanayi ne mai kama da ɗaukar fansa inda masu kashe wasu dattawa da kuma marasa lafiyan da ke kwance a gidaje ƙauyukan da aka kai wa harin sun mako haya da bujum donada da kuma katibu inda aka samu a sa rayuka baya ga kone gidaje kuma cikin waɗanda aka kashe ma hada da dagacin katibu kamar da wani ɗan yankin ya tabbatar. Mashama mane suka taso daga Adamawa a ran Sabon O'Clock suka shiga Katibu. Da suka zo Katibu suka zo ka samu kabilu mu kamar Yandamawa na Katibu suka suka haɗu da suka lidin nasu ka kona mana garin eh, an kona katifin gaba ɗaya. har da dagacin garin ta eh, jawurin mu ba yanzu haka muna da gawaki a Federal Medical Center Jalingo wanda za a gina idan su wannan safiyan nan ko wanda aka binne su a can a can dona da aka kai su aka ja da idan su mutum hudu mu gani ba ko wanda aka kona su a cikin gidaje wanda har yanzu ba mu tabbatar da rasuwan su ba to a akwai wani faɗa da ya faru a wajen ne ko da ya babu ba wani abin da ya faru a garinmu. mu abin da ya faru na adamawa ne mu kuma katibu la local government ne a taraba state mafin da umar buram shugaban kungiyar miyetti allah jun arewa maso gabas na kuwa cikin waɗanda suka yi jana'izar gawakin da aka kawo jalin gwafa da jihar taraba ya ma buƙaci gwamnatocin jihohin biyu da su ɗau matakan gaggawa domin gano waɗanda ke da hannu a wannan hari tunanin mu magana garin Bujum da karamar hukumar Laujiyar Taraba da garin Donat da garin Katibu da karamar hukumar Laujiyar Taraba jiya sun tashi da wani bala'i na kawo musu hari da aka yi daga jihar Adamawa. Mutanen sun shigo da cewansu suna neman shanu sai suka ci gaba da kone-kone da kisan jama'a. A yanzu haka a rikodin da muke da shi sun kashe mutane fiye da goma a garuruwan nan sun kona gidaje sun ɗebe shanu kuma ya su garke takwas ba zai yi wata jiya ta ɗebi damuwanta ta zo ta zuba mutane tara ba don abin da suke yi nan ba matsalar su ne na can kasan bacama da fulani bacama ba suna so ya zama da matsala ne gaba ɗaya hannun tsakanin jiha da jiha don haka abin da ke faruwa muna kira ga gwamnati bindo da gwamnatin jihar dukkan ishaku su ɗauki matakin lakume wannan hare-hare da ake kawowa idan har ba su ɗauka ba to ina ganin jihohin mu biyu duka zaman lafiyar mu zai wuya. a martanin da shugabannin kungiyar al'umma bace suka maida sun ma musanta zargin cewa su ne suka kai harin mr ibrahim falturaki na ma cikin shugabannin matasan bace ma ya ce su ma an kai musu irin wannan hari to amma kuma wannan ma ba su suka kai ba. Ibrahim Abdulaziz wanda ya wannan kalma bai mana adalci ba. Mutane nan sun kawo mana yaƙi ne mutane sama da ɗari uku da hamsin. A lokacin da muka, muka tsare kanmu har sun kashe soja ɗaya a wannan abun ajiya. a lokacin da suka kashe mana yan uwa da muka tashi muka tsaya shine suka juya suka koma wannan gurin duk kauyen da suka tara su sa wuta su kora shanu amma ba bashin mabiri suka sa wuta a taraba ba bashin wani suka sa gidaje wuta ba. To wai ko me hukumomin tsaro ke cewa ne game da wannan hari da aka kai a Taraban? ASP David Misal shine makakakin 'yansa 'yan sandan jihar Taraba ya ko tabbatar da harin da ma kuma irin matakan da aka ɗauka. Da hari ne wanda ka kawo wannan bai ta rasa kauyuka duk kauyen da suka samu ba fara cinna mar wuta to da aka kuma aka samu asaran dukiyoyi wanda ba za mu iya kimanta a yanzu ba sannan kuma a yanzu yadda muke maka magana mun tabbatar da mutum kudu da suka rasa rayukansu sannan kuma tuni tun daga jiya da muka samu wannan labarin ci kwamishinan yan sanda ya riga ya tura tsarin jami'an tsaro a wancan wurin. Ya mako da ya zuwa lokacin da nake haɗa hancin wannan rahoto. tuni ma mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar taraba ya ziyarci yankin abbare domin ganin halin da ake ciki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Allah kyauta a can jihar Rivers ko da ke kudu maso kudancin Najeriya hukumomin tsaro ne suka ce suna ci gaba da ɗaukan matakan tsaro bayan aka kai wani hari a yankin Egbada na karamar hukumar Emohua wanda shi ma ya sanadin mutuwar mutane da dama. wannan hari na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani hari na daban da aka kai a ranar jajiberin sabuwar shekara inda wasu 'yan bindiga suka farma wani coci suka harba mutane sama da goma har lahira daga birnin fatakul ga rahoton da wakilin murya amurka lami da abubakar sokoto ya aiko mana Musa Inamdi Omoni shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Ribas kuma ga abin da yake cewa. Yes, but has long returned to the community. Our men have taken over the place. Somebody have been arrested in connection with that attack. Ya ce kawo yanzu an samu dawo da doka da oda a wuraren da aka samu tashe-tashen hankula a jihar ta Rivers. domin mutanenmu na can suna aikin sintiri na musamman kuma tuni aka riga aka kama wasu daga cikin waɗanda suka yi wannan ta'annati wani ɗan jihar ta Rivers da ke da suna Robert ya ce I'm Roberts, and I think it was a planned thing because if it's not a planned thing, it wouldn't have happened the way it happened, and it could be some kind of reprisal. Yace ina ganin wannan al'amari shiryayye ne kawai kuma tana iya kasancewa ramo gayya ce amma dai duk da haka hukumomin tsaro a jihar mu ta Rivers wani mazauni jihar ta Rivers da ke bibiyan irin waɗannan tashe-tashen hankula Musa Sa'idu ya ce. Siyasa ce ta kawo wannan abu mu fa yadda muke ji kashe kashe da ake suka ce wai an yi amfani da su 2015 ba a biya su ba shi yasa suke wannan kashe-kashen kwanan baya ce sun kai wani babban dan siyasa hari da yake kusa da gwamna Allah ya tsalka da shi da zamu ce ɗaya ne su waɗannan dai abubuwan ta'addancin yan siyasa ne suka daure musu gindi ba wani ita gwamnati ne kawai za ta yi maganin wannan abu tashe-tashen hankula waɗanda ke sanadiyar salwantar rayuka a jihar Taribas an tabbatar sun fi tsananta a garuruwan Omoko da eleme da hoda ta arewa da omok da kuma karamar hukumar onalge da ke jihar ta rivers rikice-rikicen da kuma ake alakantawa da ƙungiyoyin asiri da kuma ake zargin 'yan siyasa da assasawa lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To a jamhuriyar Nijar kuwa kungiyar addinin Islama ne suka gudanar da wani taro na musamman a yau Asabar. domin jin hankulan jama'a akan manufofin addinin musulunci bayan da aka gano wasu mutane na fakewa da addinin domin yada akidin haddasa fitina da kuma rarrabuwar kawuna wakilin muryar amurka a yamai sule barma ya aiko mana da karin bayani l'islam a été institué selon la nature première de l'homme Sanarwar haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi takwas masu da'awar yada addinin Islama kenan a yayin taron faɗakarwar da suka kira a masallacin Amir Sultan da kenan Yamai. makasudin wannan haduwa shine jan hankalin jama'a akan illolin tsaurara aƙida kamar yadda aka lura da wasu na fice gona da iri a lokacin gudanar da wa'azi in ji sheikh muhammadu usman duk wani abun da ke kokarin salwantar da zaman lafiya al'umma da daidaita al'umma bayan tana haɗe wuri ɗaya a tarwatsa ta a maida ta wato al'umma madaidaiciya ba mu goyon bayan irin wannan tunani da kuma neman wato eh, bata kiran addinin musulunci zuwa ga waɗanda ba musulmi ba su kasa fahimtar menene musuluncin ba mu goyon baya irin wannan da haka muke kira zuwa ga al'ummar musulmi cewa su fahimci addinin musulunci addini tsaka tsakiya wato zurfafawa ko wuce gona da iri ɗabi'a ce wadda ana samunta a cikin al'ummomi mabambanta kamar yadda ana samun ta har a gurin waɗanda ba musulmi ba ana samun ta a gurin waɗanda suke a cikin al'adu ma suna wuce iyaka ta muka gano kenan yanzu ana samun kuma da sunan addini har waɗansu suna fitowa suna jan hankalin mutane suna tallata musu waɗannan manufofin kuma suna yi da sunan addini. limamin masallacin amir sultan shak muhammad abdurrahman da ke nasa ba'asin a wannan taro ya yi tunatarwa ne akan mahimmancin adalci a addinance da ma yadda abin yake a tsarin zamantakewar al'umma. duk wanda yake tafiya a ƙarƙashin wannan manufar to yana tafiya ne a ƙarƙashin karantarwa na alƙur'ani da sunna da kuma ƙoƙarin neman haɗin kan al'ummar musulmi a duk inda suke da kuma yin adalci wa musulmi a duk inda suke haka ma yin adalci koma ga wanda ma ba musulmin ba da irin hukuncin da alƙur'ani da kuma sunna suka yi mishi babu ƙetare iyaka akan kowa kuma babu yin sakaki akan al'amuran abin da suka shafi addini cimma gurin da aka sa gaba dan kaucewa fitintunin da ke da nasaba da dalilan addini wani abu ne da ke buƙatar kula da tarbiyyar yara in ji malamai da haka muke kiran wato al'ummar musulmi musamman iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu kar da sunan addini a ja 'ya'yansu a saka su wata hanyar da bata dace da musulunci ba kuma su kansu matasan da an fi samun su cikin wannan hanyar su ma muke jan hankalin su zuwa ga cewa su je wajen malamai wanda suka karanci addini a bisa yadda yake yadda manzo Allah ya bar shi su koyi addinin nan kar su yadda waɗansu rinka jan su gefe suna ba su wani tunani wanda ya sa a makarantar wa addinin musulunci a nan iyaye mata na da rawar takawa in ji malama maryama amadu uwar gidan salisu da mace laraba suka ce al'ummu madarasatun mace uwa ita ce makaranta kenan mace in ta shiryu gari duka ya shiryu al'umma duka ta shiryu muna da babbar gudunmawa tun da mu ne ke tarbiyyantar da al'umma sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida sule mumuni barma yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti 18 hudu na yamma da minti 18 a can birnin na yamai da yawunde da njamena da kuma Abuja, najeriya kai tsaye ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar mijin hajiya Malam Bala Muhammad Damban jihar Bauchi kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansar tambayar Gambo Sani Gombe. mai son jin ɗan takaitaccen tarihin dajin amazon da kuma shin ko gaskiya ne dajin ne ya fi girma a duniya? To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar mijin hajiya Malam Bala Muhammad Damban kan tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri. Idan mai tambayar na saurare da ma sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar kwanan baya, To ga ci gaban ansar daga gogon kansa wato Baba Yakubu Makeri wanda zai ɗora kan bayanin shigowar Hausawa a Ghana. An ka duba akwai da daɗin tarihi game da mm, shigowar Hausawa a ƙasar Ghana mm. shine kamar da na gaya ma masu fatauci waɗanda suka yi watsa addinin musulunci da kuma sojojin da turawa suka zo suka kawo su a Ghana. To kana samu a ko'ina to amma idan ka zo ni ainihin da na fito a Kumasi nan kana samu waɗanda suka shigo masu fatauci daga arewacin ghana suka mm. kafa wani wuri da ake kira salaga suka mm. kafa eh, kasuwa mm. da ake kira salga kamar yadda ka sani a kano akwai abin nan salga to suka zo suka kafa wannan kasuwar cikin haka ne saukowa sai suka zo mafi yawancin suka zo suka yi kaka gida a wurin ashanti saboda ashanti na da karfi suna da arziki suna da harka da kasuwanci da suna da daɗi mm. wasu kuma na musu aiki ne irin aikin lebura da mm. sauransu mm. to amma hausa sun zo ne da kasuwanci su yi kasuwanci da asanti a kan haka suka yi kaka gida suka zauna wurin ko kai ina jin ka gane wallahi ba yi hankali ba sai ka kaka gida don gane daɗi ne da shi <laughs> to kafin mu yi nisa mu san daɗin gana shin cikin waɗannan rukunonin wani rukuni ne zuri'ar ku ta fito eh to zan iya ce ma mm, ra'amun daga masu fatauci ne ko da yake ba masu fataucin shekaru ɗari uku ba mm. amma zan iya ce ma sama da shekara ɗari oh. don saboda kakan kakana ana ce masa malam usman oh. ya shigo ghana cikin abin nan 18th century eh, <laughs> ya ya kamata ce 18th century ƙarni na 18 ƙarni na 18 ya shigo to ƙarni na 18 sannan ya yi zamansa a salga shekaru da dama sannan ya ƙara karaso ashanti saboda sarkin ashanti a wannan lokacin um, idan aka nada sarkin ashanti yana ɗaukan wato malami wanda yake zai rika shi shawarwari Wari hmm. wurin rubutu wurin eh, da sauran abubuwa hmm. to wani sarkin asantin da aka naɗa shi hmm. sai ya bari aka je aka ɗauko shi daga salagan eh bafilace ne na katsina mutumin kurfi ka gane aka zo da shi kumasi to da aka zo da shi kumasi ya zauna har ya zo ya kai lokacin da shugaban hausawa na wannan lokaci ya kwan babu ana neman wanda za a nada shugaban hausawa wato sarkin zango ana neman wanda za a nada sarkin Argentin ya tsaya mai sannan kuma 'yan gari suka kama mai aka naɗa shi to shi naɗin da aka mai an naɗa shi shekara alif ɗari tara da biyar. Oh. Shi sa wurin shekaru shekaru sama da ɗari da ya yi sarautar. Oh. To ka san ko bai zuwa yau gobe a bashi sarauta. Oh. Ya zo ya ɗebi wasu shekarun sannan mm. aka ba shi wannan sarauta mm. sannan kuma in ka zo kan to shi mahaifina ne mahaifinsa shi mm. ne za a iya cewa bai daɗe da zuwa ba saboda shi wansa ana ce mai madugu angu kanawa ne daga ya sunan shi agalawa ka fahimci to bayan abin nan madugu angon ya zo ya zauna ya samu amfani ya yi kuɗi har yana sauke bakin kanawa a kumasi to lokacin da shi abin nan kakan nawa da ya tasa ya samu labarin wansa yana Ghana. To dalili kenan da ya taso ya zo ya samu wansa shine zan iya ce ma wurin kaman shekaru kaman casa'in mm. wanda yake sun wuce. Mm. Ka gane? Mm. Sannan kuma in ka zo ta bangaren mahaifiyata kamar yadda na gaya tun farko ta bangaren mahaifiyanta ne na ɗauko ma wannan ah, basarakin da na ce ma ainihinsa mutumin kurfi ne amma mahaifinta ana ce mai shine mamman ɗaddiko shi kuma mahaifinsa mutumin fanisau ne daga kano ana ce masa jibrin yawa to jibrin nan shine ya taso ya shigo mali sannan ya zo ghana to daga malin ya auri mace da ake kiranta dikko to dikko nan bafilata ce daga mali ya aure ta suka zo ghana to da ya kai kumasin ne dai ba zancen komawa don daga kumasin a wurin shekara 1900 da wurin 20 da wani abu mm. an ba shi ma dawaki na abin nan sarkin zangon mm. kumasi mm. wato yadda aka yi suka shishigo kenan har aka zo aka samu zuri'anmu. mu bayanin da kai na yadda aka yi ta shigowa a lokuta daban-daban kuma daga rukunoni daban-daban ya dace da irin yadda na kan ji kukan yi hausa a ghana sai ka ga mutum yana katsananci yana sakwatanci yana mm. gashi dai mm. a lokaci guda mm. yawa shin wannan na da nasaba da yadda kuka surku bayan kun taho kuka ɗauki kanku a matsayin hausa a dunkule ba ruwanku da wannan ba katsi ne wannan ba sakwace ne wannan da sauransu eto eh kamar yadda ka sani a lokacin da su eh, mutanen da suka zo ba tsine na katsinanci ba kane na kananci hmm. ba sakwace na sakwatanci hmm. ba zamfare na zamfaranci eh. kowa dai na irin nashi to amma a kwana a tashi ƴaƴan da suka haifa oh. sun haɗu suna ɗaukar nawan su ɗauki nawan su ɗauki nawan har ya zo ya kai ma yanzu ba zancen hausa ce da ake ɗauka na tsine na bakane da oh. sauransu ba yanzu sai sauran ƙabilu ma hmm. da suke cikin zango ake zaune da su a zango eh. sai kuma muka fara ɗaukan ya sunan shi yadda suke eh, magana lafazinsu sai ya shiga hausar sai ya shiga hausar to eh, dalili da kake ji ke don duk inda dan gane ya kai da jin hausa mm. za ka samu irin waɗannan eh. kurakurai da nike faman eh, eh, gyara su a daga. <laughs> Wato dai Hausar Ghana dai. Yawa. Ta Najeriya ce amma inkiya a Ghana. Yawa. an samu an dan wannan abubuwa sun Yawa to Malam Baba ah, iyali fa. Eh ko shakka babu kamar yadda ka sani ina da iyali mm. kuma muna zaman lafiya sai dai muna jiran lokacin da Allah zai muna baiwa na abin haihuwa. To Allah ya kawo wannan lokacin. Sannan ko za ka ba mu labari ko ko tarihin zuwanka Amurka yadda aka yi har ka zo ka Amurka? Eh to kamar yadda ka sani wato Amurka na jin kafin ma mm, in zo wannan karo na zo kamar wurin su uku sannan har ya kai ni ga wannan lokaci. To kamar yadda ka sani. um, komi da lokacinsa kuma idan lokaci ya kai to lalle ne sai abu ya faru da farko dai ina zaune ne a matsayin wakili na wannan gidan mm. um, kuma na fara wannan aiki a matsayin wakili na accra na jin shekarar 2006 mm. yau wurin shekara 11 kenan za mu je 12 biyu mm. da nike wannan uh, nike aiki a matsayin wakili uh, to ne da lokaci ya kai nike gani to akwai wasu 'yan uwa kuma da suka bude irin abin nan rediyo da ake sarrafa shi ko kuma ake watsa shi ta yanar gizo ana ce mai online radios mm. daga birnin new york mm. su ne suka buƙaci taimakona na mm. na suka buƙaci taimakona in zo in taimaka musu na zo kuwa ni da su muka yi aiki na wani lokaci ne dai to sannan daga bisani um, shi shugabanin nan gidan kuma yana ganin uh, lokaci ya da ya kamata a bani dama zo in yi aiki a nan. Yanzu sai kuma ansar tambayar gamba sani gombe mai son sanin ko da gaske ne dajin Amazon ne ya fi girma a duniya da kuma dai ɗan takaitaccen tarihin dajin. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da muka taɓa bayarwa kwanan baya kan tambaya makamanciyar taka. Lallai kan katafaren dajin Amazon mai cike da kurmi da kuma ruwa shine dajin da ya fi girma a duniya. Dajin na Amazon na da faɗin mil miliyan uku da dubu bakwai murabba'i. Dajin na ɗauke da nau'ukan halittu kimanin miliyan hamsin zuwa saba'in. Hasali ma ana wa dajin na Amazon kirari da sunan huhun duniya saboda shi ke samar da kashi ashirin cikin ɗari na iskar oxygen ɗin da duniya ke bukata bayan ya sarrafa iskar carbon dioxide ɗin da dabbobi da masana'antu sukan fitar. Dajin na Amazon dai ya samo sunansa ne daga kogin Amazon, wanda shi ne ma marayar dajin. Kogin ya soma ne tun daga ƙasar Peru sannan ya kaɗa ya ratsa rabin sashen arewa na kudancin Amurka, sannan ya haɗe da tekun Atalantika a Belam da ke Brazil. Hasali ma, dajin na Amazon ya ci fiye da rabin ƙasar Brazil. sosai sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da kuma ansar wasu tambayoyin. A madadin Baba Makerin da wanda ya haɗa mana sauti ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter da yammacin jiya Juma'a yana yaba wa Santa Rand Paul game da wato kalamansa na kawo ƙarshen taimakon da ake baiwa ƙasar pakistan to masu duka duka abin da ya sauka kenan a cikin wannan shiri na wannan lokaci sai kuma an jima insha Allah za mu sake dawa da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana kafin nan idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzaya shafukanmu na intanet inda za a kalli waɗannan labarai wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shila dan ibrahim ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin baki ɗansa sai kuma injiniyan mu mr lobs mahmud lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashin hausa amurka a birnin washington dc salamu alaikum